Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Masu iya magana kan ce in ka ji gangami da labari, kamar yadda duk wanda ke cikin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ke ganin tilin jami'an tsaron da ake ta jibgewa a wasu muhimman wurare daban-daban. Kuma idan aka duba da kyau za a gama zirga-zirgar ababen hawa ta ragu saboda jama'a na cikin zillimi da ɗarɗar. Tun bayan wani gargaɗin da ƙasashen Amurka da Birtaniya suka bada a kwanakin da suka gabata game da yiwuwar kawo hare-haren ta'addanci cikin garin na Abuja. Duk da haka kuma babu wani cikakken bayani mai gamsarwa da kwantar da hankali daga hukumomin Najeriya, saboda haka ne muka tuntuɓi ƙwararrun masana harkokin tsaro, muka tattauna da su domin mu ji ko suna da masaniyar abin da ke faruwa, mu ji ko sun san abin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke ɓoye ma 'yan Najeriya. Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya Masani ne na harkokin tsaro da aikin soja, kuma mai nazari da ba da shawarwari. Na tattauna da shi mu ji ko ya san abin da ke faruwa. Kahin ya amsa ya hwara ne da yin wani tsokaci game da bambancin aikin tsaro tsakanin Najeriya da kuma kasashen waje. Akwai bambancin hanyoyin yin aiki tsakanin kamar alal misali a hukumomin tsaro na ƙasashen Najeriya da kuma hukumomin tsaro na ƙasashen waje. kinga su na ƙasashen waje kamar su Amerika da Ingila akwai ka'ida na cewa idan an samu wani bayani ko ba duka ba a sanar da mutane abin da ake ciki to mu a gaskiya a sha'anin tsaronmu wato ana tarbiyyatar da mutane komai sai a ɓoye shi komai sai a ɓoye shi eh ba duka ne za a faɗa ba amma wani lokaci a ɗan ba mutane wani bayani wanda zai kwantar musu da hankali yana da muhimmanci kuma yana da amfani a ce komi a ɓoye a ɓoye sai ya sa you know da kuma wasu ka wasu irin da ciwo kala kala suna fitowa wurin mai shayi ne wurin mai nama ne sai wannan abun ya zo ya kara kawai kuma da ake yi din su kuma amerika da ingila suna faɗan nasu da kin ga dole ya sa zukatan mutane su kai akwai wani abu yanzu in kana karanta jaridu da kafafen sada labarai kan wannan gargaɗin da amerika suka bayar an mushi fassara da yawa a ce maganar mai an kwashe mai a ce maganar su kansu ma amerikan ma su sun je sun sa bam a wani wuri to duka wannan gaskiya rashin bada bayani to yanzu hakko ba ku san me ke faruwa ba in kika ce me ke faruwa wato shi maganar rashin tsaro ai ba ma ba wani mai hankali da zai ce wai ba matsalar rashin tsaro a Najeriya dama ko da ko da wannan magana da Amurka Ingila an san akwai rashin tsaro saboda ai a Najeriya muke to amma me ake yi wani gargadi ake mai mutane za su ya kamata gwamnati ta fito kai wannan saboda a baya in muka eh. duba hukumar DSS ta sha yin irin wannan gargadi amma ba mu ga ba mu taba ganin sojoji da yan sanda tuli haka ba a cikin Abuja kenan akwai abin da ke faruwa watakila ko kuna da masaniya eh a ganewa abin faɗa miki akwai akwai da bature yake cewa wai ana magana kaza da kwai wanne ne ya fara fitawa kaza ce ta fara fito kwai ne yake fara fitowa su hukumomin Najeriya kamar yadda kika ce suna da bayanai wanda tun da wanda DSS ta bayar to abin da ya kamata shine a ƙara sanar da mutane akai akai ana faɗa da su cewa eh akwai wannan matsala ta tsaro amma ga abin da muke yi to sai ya zama ba a yi haka ba sai aka fara jin maganan nan a wurin kasashen turai to da aka fara jin kasashen turai mutane kuma suka fara tsoro kullum makaranta nan kin fita nan da sauransu to ita kuma gwamnati dan ta dannar da wannan abin da kasashen turai ta fito dole a fito da sojoji a fito da yan sanda a ƙara tsaro ne abin da nake shawara shine magana ta tsaro ta Najeriya a fara jin ta a bakin hukumomin Najeriya shi ke da amfani in baka yi bayani ba sai mutane su dinka ba fasaran kala-kala yanzu mm. fasarori fasarori kala-kala sun kai guda goma akan me ake cikin idan muka dubi yadda abubuwan da suka faru a ƙarshen makon nan da ya gabata an riya duk wasu manya-manyan kantuna kenan sai a ga kamar ga wani hari ma keke ga dangadan kenan kowa na cikin ɗarɗar kuma ba a san me ke faruwa ba yau wato ni inda na dan babbanta kenan su waɗannan eh, kamar manyan manyan kamfanoni zaki duba kamfanoni ne wanda yake suna da hannun jarin mutanen kusan waje a yadda tsarin su yake akwai sha'ani magani na insurance akwai sha'ani da ana ma iya kai kara idan wani mutu so su tunda guri ne na neman kuɗi ba za su yadda wannan abu su sun fi yin sauri su ga cewa sun yi rigakafi kan wani abu na asha ya zo to mu ga mu kamar muna da irin abin da Allah ya kawo ya kawo din nan ba abin da za a iya yi to muna da irin wannan abu sai ga ba ma ba ma sauri mai wani reaction akan irin waɗannan abubuwa. so abu sai ya zo kuma ya ƙara ɓata abu amma mu koma baya inda kamar tun daga farko kamar yadda DSS kai wancan lokacin sun ƙara fitowa sun ce eh akwai wannan abu na amma ba zaune muke ba kuma ana ana mutane za ku yi kaza ku in kun ga kaza ku sanar da hukuma abin da ya kamata a yi kenan amma a gaskiya zan faɗa saboda tun kamar yanzu da shugaban yan sanda ya fito ya ce ai maganan banza ce maganan wofi gaskiya ni ba ji daɗin wannan magana ba shi mai sha'anin tsaro wato kuma abin da sani maganan tsaron nan idan yau an baka labari guda goma goma na su wuce abin da ya faru in gobe aka tada kai aka ce na koma sha daya ba za ka tashi ka ce wai saboda an bada goma ba abin da ya faru ba wannan na sha ba za ka motsa ba a'a dole ka motsa ina yiwa ma duk a gama wannan abun ba abin da zai faru unfortunately wurin suna faruwa saboda ana cewa an kama mutane an ka kinga kamar yau an yi magana cewa an kama mutane suna so su yi wani attack a kayan ji to kinga su a matsayin kasashen turai su wannan zai ƙara tabbatar musu cewa hasashen da suka yi gaskiya ne kenan dai game da na abuja ba wanda ya san abin da ke faruwa su ma kansu kasashen da suka bada wannan gargadin a gaskiya abin da suke yi ba zai wuce akalla nan da sati biyu sati uku dole za su dawo su ƙara duba wannan gargadin da suka bayar to bayan sati biyu sati uku abin za za su zo kuma su ƙara duba bayanan da suke da su amma shi nan tsaro a koyaushe a koyaushe akwai maganar tsaro sai dai a ce ta sauka abinda nake son mutane su gane kenan kuma abin da ya kamata gwamnati ta ma 'yan ƙasa bayani kenan su sha'an waɗannan ƙasashen turai ba za ka hana su ba da wannan bayanin ba mutane suna fitowa suna cewa eh, ana so a kare tattalin arziki eh idan aka ce ƙasa ta shi hankali masu ga zai ba ba to amma su waɗanda suka ba da wannan bayani in kika duba togon da suke yi shine cewa suna ba da wannan bayani ne saboda 'yan su da suke Najeriya. ko kuma wanda za su zo Najeriya su a kuɗin za su tsaya maka a wannan idan magana da aka faɗa ba ta maka daɗi ba kuma wannan wata magana ce daban amma su ba za su yadda su na su faɗa ma 'yan Amerika ko 'yan Ingila ko 'yan Kanada ba cewa ku yi hattara akan bayanan da muke da shi za su gaba da yin wannan kuma ba hasashe nake yi ba idan kamar da muke matsowa zuwa wurin eh, zaɓe ɗin nan idan aka ci gaba da samun kamar faɗa tsakanin 'yan siyasa to wannan abin da aka gani yau ɗin nan shi ma kuma zai sake da dafawa. su ba za su taɓa yadda su ba ko abu ya ma gwamnatin Najeriya ko mutanen Najeriya daɗi ko bai musu daɗi ba za su fitar da wannan bayanin za su ce maka aikinsu na farko shine su kare 'yan su ko akwai 'yan su a Najeriya din wasu suna nan wasu suna so su zo. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya-trust ko a twitter.com slash trust Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma in Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe. Sai ba Badegi rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Shi kuma abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da Dr. Yahuza Ahmad Getso, shugaban kamfanin haɗaka na Eagle Integrated Security and Logistics, masani a wannan tsaro da dabarun tattara bayanan sirri game da ko ya san abin da gwamnatin Najeriya ke ɓoye ma 'yan ƙasar. Shi ma kahin ya amsa tambayar kai tsaye sai da ya wani jirwaye mai kamar wanka. To kafin gwamnatocin nan su fito su bayyana wannan aina da ina magana sama da wata tara ko goma sha ɗaya da suka wuce ina tattauna akan waɗannan batutuwa kuma ina ba wa hukumomin da abin ya shafa shawarwari suna ɗaukar waɗansu waɗansu kuma ban san yadda suke yi da su ba amma wannan ya fito da alƙiblar abubuwa ne guda uku wanda kowanne daga cikin ukun shi ma yana kallon abubuwa guda uku abu na farko ginshiƙai guda uku akwai ginshiƙin tsaro akwai ginshiƙin siyasa akwai hukumar hudar diplomasiya idan muka ɗauki ginshiƙin siyasa yana nuna cewar kasar amurka da sauran kasashen waje suna da wata siyasa ta cikin gida da suke amfani da ita domin ƙara haɓaka matsalar tsaro a najeriya yar ya ta kara nunawa a fitowar najeriya ƙasa ce da take tunkarar rudani duk da cewar tana shirin tunkarar zaben shekara ta 2023 to akwai lauje cikin naɗi wajen menene zai iya faruwa saboda tasirin siyasar makwabtaka da kuma siyasar ƙasa da ƙasa sannan za mu iya cewa wato waɗannan ƙasashe sun gane cewar Najeriya ƙasa ce da take zaune sakaka. Domin in ba haka ba, babu wani sashen eh, sashin diflomasiyar ƙasashen waje da ke Najeriya da ya cancanci yake da iko ne ya fito da bayanai irin waɗannan ba tare da ya miƙa shi ta hannun hukumomin tsaron Najeriya ba. Wannan yana nuna cewar suna yi wa kallon tsarin tsaron Najeriya kallon hadarin kaji da kuma raini. Yana nuna akwai barazana mai haɗari wacce take fuskantar Najeriya saboda manufofin ofisoshin jakadun kasashen waje wanda suke zaune a Najeriya suna da shirin kunna fitina da kuma kawo hargitsi a tsarin zamantakewa da kuma tattalin arziki. To ginshiki na uku shine ginshikin abin da ya shafi tattalin arziki da gudanarwar hudar yau da gobe. Shi ma yana dauke da abubuwa guda uku. Na farko samar da waɗannan bayanai ya nuna ƙiyayya da kyama a fili wacce take na bunƙasa da kuma ci gaba na zamantakewa da mu'amala da tattalin arziki da ƙasar Najeriya take samu. Na biyu, jefa rudani da kuma karya gwiwawan 'yan Najeriya da cewar tsarin tsaron Najeriya ba tsari ne da zai iya tsare musu kafafen kasuwanci da sauran al'amuran da ya shafi tattalin arziki ba, don haka a rufe su, in a rufe su Najeriya za ta tafka mummunar asara. Hmm. sannan abu na ƙarshe yar na nunawa cewar tsarin demokaradiyyar najeriya da mu'amalar diflomasiya akwai buƙatar ta dawo ta zauna ta koma ta duba warƙoƙi waɗanda ta sanya na yarjejeniyar mu'amala tsakaninta da ƙasashen waje wanda suka ba jakadun ƙasashen wajen dama su su zauna a Najeriya. Domin ni da ina da iko, da ni ne shugaban ƙasar Najeriya. Kuma da shugaban ƙasar Najeriya zai ji shawarata, ya kamata a kulle a aika jakadun ƙasar Amurka da Ingila su koma, a tankaɗa ƙeyoyinsu su koma ƙasashensu. domin ya zama jin kunne akalla koda na wata guda ne har sai waɗancan kasashen sun ba Najeriya haƙuri na keta mata zarafi da cin fuska da suka yi na sakin waɗannan bayanai ba tare da sun ba wa ƙasar dama na ba ta bayanan ta yi abin da ya kamata kuma ta ba da shi ta fuskar da ya kamata ba. Dakta ka yi bayanai masu tada hankali da nuna cewa waɗannan ƙasashe kamar ba su nufin Najeriya da alheri. amma me yasa gwamnatin Najeriya ke nuna wa 'yan Najeriya cewa kasu damu a ci gaba da zama lafiya kawai babu wani abu me yasa ba su fito da irin waɗannan bayanan sun faɗa wa 'yan Najeriya gaskiyar abin da ke faruwa balo-balo ba. Wato nake so al'umma ta sani musamman a matsayina na masanin tsaro kuma ƙwararre a fuskar tsaro. Ya kamata al'umma su sani ba ko wannan abu ne jami'an tsaro hukumomin tsaro 27 da ake da su za su fito su bayyana wa duniya ta ji ba. akwai bayanai waɗanda ake iya bawa shugaban karamar hukuma akwai bayanai waɗanda sarakuna suke iya sani akwai bayanai wanda dukkanin al'umma na iya sani akwai bayanai waɗanda tsarin tsaron kanshi ai zane ne mataki-mataki ko akwai matakin bayanin da ya kamata ya hmm. domin shi ne daidai da shi akwai kuma bayanan da ba lallai ne sai hukumomin tsaro ko jami'an tsaro sun fito sun faɗe shi a duniya ba domin akwai abubuwa da yawa na jajircewa da ƙwazo da ƙoƙari da hukumomin tsaron suke yi wanda da ba don su ba da ni da kai da fitowa daga cikin gidajen mu a tarayya Abuja ma da siya ga gagare mu. Shawara uku zan bayan Najeriya su rike kasar su a matsayin ƙasa ‘yantacciya kamar kowace kasa Kada su yi wasa su sakaci su ɗauki waɗannan bayanan da lakwalako domin su waɗanda suka faɗi bayanan suna iya ƙirƙirar wani abu da zai iya faruwa mai kama da haka ko da da can babu shi. 'yan Najeriya su karfafa su sani cewar shugabannin tsaron Najeriya suna iya iyawarsu kuma ba za su iya kaiwa ga gaci ba sai sun samu goyon baya da haɗin kan 'yan Najeriya. Kuma 'yan Najeriya su ci gaba da tafiyar da al'amuransu na yau da gobe ba tare da muna mummunan tsoro irin wanda aka sanya yanzu aka ce an rufe gurare da dama waɗanda bai cancanta a rufe su ba. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aikina Muhammad Awul Suleiman da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.